sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mita sittin, ashirin da kuma sha shida, A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad fm dalol fm niya da kuma tashar mu ta voa africa a kan mita 200.5 zangon fm a birnin yemen Za a iya kuma kama ma Alfa rediyo da ke kumasi a kasar Ghana. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau Alhamis 17 ga watan Janairun shekarar 2019 Zahra Aminu fage ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. Wani ɗan harin ƙunar baƙin wake ya cusa kansa cikin taron mutane a garin Manjib na arewa maso gabashin ƙasar Siriya inda ya tada bama-baman da ke jikinsa ya hallaka kansa tare da wasu Amurkawa su hudu abinda ya janyo ayar tambaya game da abin da zai faru in har dakar amurka suka janye jiki daga baki daya tuni dai kungiyar ta'adancin ta isis ta ɗauki nauyin alhakin harin da aka kai a ranar laraba inda ta ce wanda ya kai harin bama bamai din ɗaya daga cikinsu ne to kanin labaran kenan aka saurara A cikin rahotannin namu za ku ji yadda wasu 'yan jamhuriyar Nijar suka koka a kan wasu 'yan uwansu da dukiyoyinsu da aka kama a jihar Legas. Muna kuma tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda Hauwa Umar za ta gabatar. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. wani ɗan harin ƙunar bakin wake ya cusa kansa cikin taron mutane a garin manbij na arewa maso gabashin ƙasar syria inda ya tada bama-baman da ke jikinsa ya hallaka kansa tare da wasu amurkawa su hudu abinda ya janyo ayar tambaya game da abin da zai faru in har dakarun amurka suka janye jiki ga baki ɗaya. tuni dai kungiyar ta'addancin ta isis ta ɗauki nauyin alhakin harin da aka kai a ranar laraba inda ta ce wanda ya kai harin bom ɗin ɗaya daga cikin mayakanta da ke a can ƙasar siriya ne da ya sha auna da dakarun amurka da masu haɗin gwiwa da ita shugabar majalisar wakilai ta amurka nancy pelosi ta ba da shawara wa shugaba trump da ya dakatar da jawabinsa na halin da ƙasa ke ciki ko kuma ya aika jawabin a rubuce ga majalisar muddin ba an samu hanyar warware rikicin da ta janyo rufe ma'aikatan kafin ƙarshen satin nan ba. Falisu ta ce akwai matakan tsaro da ake buƙatar a ɗauka yayin da gabatar da wannan muhimmin jawabin na halin da ƙasa ke ciki da ya kamata a gabatar a ranar 29 ga watan nan na Janairu. a wata wasiƙa da ta rubuta wa trump ta yi masa tuni cewa rufe wasu ma'aikatan gwamnati da aka yi ya shafi jami'an leƙen asiri da ke kare shugaban ƙasa da iyalinsa tare da ma'aikatan tsaron cikin gida amma sakataren ma'aikatar tsaron cikin gida kirsten nelson ta ce ma'aikatar na shirye don ɗaukar matakan tabbatar ganin an gabatar da wannan jawabi na shugaban ƙasa lami lafiya kamfanin dillacin labarai na kasar kori'a ta kudu yonhap ya bayyana cewa wani babban jami'in gwamnatin kori'a ta arewa ya isa birnin beijing na china kan hanyarsa ta zuwa amurka inda zai zanta da kusoshin gwamnatin amurka din akan yiwuwar shirya wani taro na biyu tsakanin shugaban kori'a ta arewa kim jong-un da shugaba donald trump na amurka a yau alhamis ake son ran wannan jami'in mai suna kim yong chol zai isa birnin washington inda zai tattauna da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo a ranar juma'a kafin ya ziyarci shugaban kasar amurka a fadar white house yonhap ya ce a lokacin ziyararsa zai baiwa shugaba trump wata wasiƙar musamman daga shugaban kori'a ta arewa din kim jong-un labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka daga nan washington dc Ministan Birtaniya Theresa May ta tsira daga kuri'ar da aka jefa a kan amincewa da gwamnatinta kwana ɗaya bayan da 'yan majalisar dokokin Birtaniya ɗin suka jefa kuri'ar nuna rashin amincewarsu da yarjejeniyar da ta shirya na fitar da ƙasarta daga ƙungiyar ƙasashen turai ta EU. Tsallake rijiyar da ta yi ajiya zai ba mai damar ta sake mayar da hankali akan samun wata sabuwar yarjejeniya ta Brexit ta hanyar majalisar an ba ta dama daga yanzu har zuwa litinin don gabatar da wani sabon shiri ga 'yan majalisa kan matakin da za ta ɗauka sai dai har yanzu ba a tabbatar da kudurin da za ta gabatar ba mai dai ta samu ceton gwamnatinta ne bayan da wakilai 325 suka jefa kuri'ar amincewa da ita yayin da wakilai 306 suka ki amincewa da ita a kuri'ar da aka jefa jiya a laraba a ƙarshen watan nan ne babban jigon tattalin arzikin ƙasar china mataimakin firayim ministan ƙasar sin louis he zai ziyarci amurka don tattaunawa ta biyu kan hanyar da za a kawo ƙarshen cece-kucen da ke gudana game da harkokin ciniki a tsakanin manyan ƙasashen biyu masu arziki na duniya. wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar china ga feng ya faɗa wa manaiman labarai a birnin beijing cewa louis zai ziyarci washington daga nan ranar talatin har zuwa talatin da 31 na watan janairu sakataren harkokin wajen amurka steven mnuchin da wakilin ciniki robert latizer ne suka gayyace shi masu shawarwarin amurka suna sa ran cewar taron farko da aka yi a satin da ya wuce a birnin beijing don tattaunawar tsakanin bangarorin biyu ya nuna cewa kasashen za su iya warware matsalolin rikicin da ke ikatar da harkokinsu na ciniki. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. waɗansu 'yan jamhuriyar Nijar sun koka tare da neman gwamnati ta agaza wa 'yan uwansu dillalan shanu. da 'yan sanda suka kai wa sumame a makon jiya a birnin Legas bayan da wani barawan shanu ya nuna su cewa da su a cikin ɗanyen aikin satar shanu a jihar Zamfara. Haruna Mammani Bako ya aika mana da rahoton. Ina na'a Muhammadu Wahidi. To da wani gari kake? Jibale Buza. Jibale Buza. To gashi kana tafe da wani bakin labari shimine ne labarin naka. To labari na nau daga abin da same mu yanzu a sakon da nika san in yi a direct inda wanda san ya kamata in yi shi don wanda zai riga hada ma shugaban ƙasa zan hada ma sunana da komi na wakata ko sun sani kenan ba karya ta zane musu ba ga duke mu can an danne su yi kokari su agaza mana ambasad ya zo ya hiddo mutanen ya bi duken nan ambasad din na ina na Nijar. da ina da allegos shi muke son ya je cece su bayani ga abin da yake a takana an kai musu da dukiya ta Nijar Allah ɗaya sa adadin ko miliyan son kwasa mu ba mu sani ba sai Allah sai su su sun kwashe miliyoyi su iko yan sanda na can su son kwashe kuɗi duk sun kasa ga buhuna sun kalabar da mota sun kate da su to kamar miya musabbabin wannan abu yanzu musabbabin shi wani barawo na an ka kamo can an ka ce barawo ne na shanu da zanfara aka matso shi ya zaka nan ba bisa ka'ida ba kai su wurin su ya gwade su ya ce ga waɗanda suka kama shanu nan shi a dalilin tsaida su shi a dillin kwasa duke su ya gwade yan nijar ko ne su waɗanga dillan masu duke mu wakilan shanun su ya zo gwadi ya ce su shi kama shanu kaji da an kai kama eh, akwai yan nijar waɗanda an kama ciki akwai mutanen mu ciki wanga da ka je na gaya maka akwai ɗan ƙauyen gana na na garin gana ku na kwanni nan ƙannan suna nan bakin wurin caji da yannan su duka suna nan wurin nan shi na cikin waɗanda an kama duk suna ciki tari. kamar yan Nijar mutum nawa an ka ba ku labarin cewa an kama su to wannan su abba sauran labarin ba guda nawa ne amma su dai shaɗi an kama nan gidan da an ka kamu namu hudu akwai wanda an namu na nan wanda a wani dukiya idan eh, ba zuwa aka bi su tura musu na akai in sun ka kare sai da su turu ba a zuwa su da ma yan Nijar na da accan eh, Lagos zamne sai an ka tsaye da hucin su tsaya wakilai in sun ka sai da su turu hakan gana akai da su yanzu an gane kamar miliyan nawa na an ka wallahi ba a iya ganiya ba su ko su da an ka kama ba su iya gane komai tun da cikin abuna aka shirya ana sa cikin buhuna ana jira naira tun da naira yanzu kana ganin yalla watakila inda ba su da hannu cikin wannan abin ana kama su tun da ba su ɗaya na gauri ba to ai ka san shi dillali shi kun barawo in yan matsu ko kowa gani ca shi kashi na shi kuma dillali in kasuwa na ki kama yana an kai kenan bai san inda ake ba to yanzu ba ku iya hankuri yalla a yi bincike can najeriya masu iko su kara bincike yalla yan gama bincike yalla za a sako mutanen yo ai binciken su bai yi wanda ka dibin ma sai ka belin waɗanda ka kai duk dukiyar son kwasa a ce sai ka beli ko ka ga mutum sai ka ba da kuɗi sa'annan ka to ka ba da kuɗi a gwada maka shi ma da idan ka ba su bari to zo wani mataki kun ka yanzu matakin da mun ka ɗauka ni sako na gudana ni alhaji muhammadu wahidi jibale buza in ba ku san ko na ba canya mai shugaban kasa da kai ne Muhammadu Wahid a suna na katako shi binciki duk wanda aka katako wanda abba ne ya san ko na ne tunda muna nesa gare su ba sani ba ba san da karya da magana banza ba ni an kawar kai katako kaf gaba ɗaya to yanzu wannan matsalar da ta kwaru tunda an riga an kame mutane yalla ko kun ruga kun zo kun leko su ku gano halin da suke ciki kame yalla watakila yanzu cikin mutanen mu na can a kowane sun ka tai wurin su sun tai wurin su shidda sun ka zo ko ganin su a hana musu shi ya samu ka sai da mashi gaban kasa a sa baki ambasar nama na can shi tai shi hiddo su shi bincike su abinda sun kai ba su yi sata ba ba a kai musu kan sata ba dukiya da Nijar ta hita da gidan ruwan ta hita ba ta sata ta ba ba ta bare ta ba a takana kawai barawo ya zo nuna su ya ce su shekama shanu kaji dalilin abin da ya faru banda shi babu wata magana gare su to yalla ku kuna nan Niger yalla ba ku san can zamfara din yalla ko suna da wata mu'amala da waɗannan mutane ba ba su da mu'amala da su dan duk duke Niger ga hannunsu taka zuwa duk sai ne ta hitar Niger hannunsu taka zuwa daga mutane namu su kamar zaman mu da kai yan uwa na a can yan uwa su a da dukiya su ka sai da su ka turo maka ba ka zuwa in na in ce ka kai ga naka tunani kana ganin kamar wani shiri ne an kai a shiri ne in ba shiri ba mika za a kwashe yaran da aka aikin kuɗi ran na sun kazo to kenan mi adilin wannan aiki in ba in ba in ba in ba ba shi dai ne kawai kwambin ne an ka haka na a cuci mutane na to yanzu dai a takaice su waɗannan mutane yanzu dole in ba mahukunta sun kasa baki ba ba ku samu damar ku kai gare su ba a ina in ba gwamnati ta sa baki ba ko dukiyar da an ka ɗauka ba su basuwa kuma sai sun wahar da waɗancan ma da an sake ka ka da gudu haka suke nuhi a riƙe dukiyarka a wahar da ka in kan matsu kenan an ka sake ka ta kanka zakai ko yanzu dai ya tabbata mutum goma sha ɗaya an ka kama sha ɗaya an ka kama sha ɗaya sha ɗaya su sha ɗaya an kama cikin su mutum hudu yan nijar kaci wannan gare namu na nan na ƙauyen garin gana ko kilo uku ba su yi da nan ba don nan na ga yan usu nan bakin wani yan canji. a gaida haruna mamman bako. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe goma da minti goma sha uku na safe ga shirinmu na gaba. Masu sauraro barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako za mu tattauna ne akan ciwon bacci. Ciwon bacci cuta ce da wani kwaro da ake kira tsetsefly ke yadawa sakamakon sa Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita Dr. Muhammad S. Ahmad da ke aiki da babban asibitin kwali na babban birnin tarayya Abuja. Likita barkamu da warhaka. barkanmu dai. Ko za ka yi wa masu sauraron mu karin bayani akan cutar bacci wato sleeping sickness a turance? To shi uh, sleeping sickness cuta ne wadda daga sunanta mun ji sleeping sickness kenan tana sa bacci. Cuta ne wadda akwai wata kuda da ake cewa glossina palpalis take yaɗar da shi tana yaɗar da wani kwayan cuta ne sunan kwayan cutan trypanosoma. ko trypanosoma rhodoidince ko trypanosoma gambiense idan kudan ta cije mutum kuma tana dauke da wannan kwayan cutan shine zai sa mutum ya kamu da wannan shi cutan trypanosomiasis kuma kamar yadda na ce in mutum ya kamu da cutan kuma ba a magance shi ba da wuri yana iya sa mutum ya yi ta yawan bacci shi yasa ake kiran wannan cutan sleeping sickness banda wannan kuda ko kuma kwaro da yake cizon mutum ya haifar da wannan cuta akwai wani abu da ke kawo cutar Eh to musamman mafi yawanci waɗanda suke kama da wannan cutan ta gudan suke samun shi. Amma akwai kalilan da suke samun cutan daga wajen mama wadda take da shi ta ba wa ɗanta da ke ɗauke a cikinta kafin haihuwa kenan. Sai kuma akwai wayansu kalilan kuma da aka taɓa ambacin su lokacin a kenan wayanda suke aiki a laboratory dan suka yi kuskure suka sa shi ta jinin su so suna iya ɗaukuwa da wannan cuta amma kaɗan ne amma musamman dai ta wajen kudan na ake samun cuta. cutar menene alamomin wannan cutar wani alamomi mutum zai nuna kafin ma ya zo ya fara bacci har ta zama cutar bacci eh to shi alamomin wannan cutar kashi biyu ne daga inda kudan ya cije mutum mutum na iya dan samun wani ciwo da ke fitowa kwanaki biyar zuwa sati uku bayan kudan ya cije mutum mutum na iya ganin kaman ciwo haka a ta inda kudan ya cije shi sai bayan haka kuma mutum zai iya ga yana da zafin jiki shi wannan zafin jiki cikin zai zo ya tafi yadda dai na malaria take yi amma bambancin sa shine kana ta shan maganin malaria ba ka samun sauki so zafin jiki na ciki kasala na ciki kumburin fuska kaikayin jiki da kuma rashin son cin abinci duka wayannan alamomin cutan kenan idan cutan bai riga ya taba kwakwalwa ba ko shine mutum zai bayyana wannan eh, wayannan alamomin amma idan ciwon ya daɗe a jiki har ya kai ga taba kwakwalwan kuma mutum bai magance shi ba zai iya sa shi ya zo ya fara yawan bacci da rana kuma sai ya kasa yin bacci da daddare sai kuma ya ga halayensa sun canza baya cikin hayyacinsa yana yawan fada yana abubuwan da basu dace ba haka har ya zo ya kai ma mutum ma ya fita a cikin hayyacinsa gaba ɗaya yana ma iya kaiwa ga mutuwa idan ba magance shi ba kamar suwa a cikin mutane cutar tafi barazanar kamawa shin manya ne yara ne tsofi ne ko kuma yaya yana iya kama kowa muddin mutum na zama a inda ake samun kudannan nan kenan a karkara akwai yadda suke noma inda akwai daji inda suke zama inda akwai kudan su suke iya samun kudan da yaro da babba kowa ma na iya kamuwa da wannan cuta ka yi maganar noma ko kuma wurin da akwai daji a nan wannan shi kuda ko kuma kwaron yake rayuwa shin akan same shi kamar a irin ruwan da baya wucewa ba lallai bane amma musamman da ba wai yana taruwa inda ruwa yake tsayawa bane kamar na malaria ba haka bane shi a daji yake idan mutum kuma yazo yana zama kusa da wajen sai ya cije shi shi kudan abinci ya je nema ba wai shi eh, yana yada cutan ba ne dai haka kawai yana daukan cutan ne daga wadda ke da trypanosoma in a jikinsa in ya dauka daga wajen mutum ɗaya sai ya kai ma wani su haka yake yadar da cutan kuma har da dabbobi ma yana iya daukawa daga dabba shi amma wannan ana samun sa east africa yana iya daukowa daga dabba ya sa wa mutum kuma daga mutum zuwa wani mutum to a bayananka ka yi bayanin cewa uwa da ke dauke dauke da cutar kuma tana da ciki akwai yiwuwar cewa ɗan da ke cikin cikin ta ya samu cutar kafin ta haife shi to banda ta wannan sigar kuma ta yaya mai cutar zai iya yada ta ga sauran jama'a eh kawai sai dai yadda dai muka yi bayani sai dai kudan ya zo ya dauka daga wannan ya kai ma wani ko cin abinci tare ko zaman kewa da mutane baya iya yadar da cutan a ce na sa rigan ka ko na amfani da kayan ka zai yadar da cutan ba sai dai wannan kudan ya zo ya dauka daga wannan ya kai ma wani sai yadda na ambata a baya wayanda suke aiki a lab haka sun suka samu accident haka dauka sa jinin da ake amfani da shi amma wadda ke da shi ko kuma ma an taba magana wadda kamar aka ɗiba jinin jinin wadda ke da cutar za a sama wani jini to shi ma ana iya yaɗar da cutar da hanyoyi da ake yaɗar da shi. To likita menene illar cutar idan har ba a ɗauki matakin gaggawa ba ɗazu ka fara magana da kan kai ga mutuwa da wannan ne ba a so. Cuta ne duk wadda aka ce yana da ya kamu da cutar nan ayyukokin shi na yau da kullum ba zai iya yi ba kuma in kai kuma ka saba kawo abinci gida kaga in ba lafiya ba karfi ba yadda za a yi ka kawo ma iyalin ka abinci gida sai da dai muka ambata ɗazun nan zai kai ga har mutum ya rame musamman dai zai zo baya iya yin komai ne so in ba ka in baka iya yin komai kuma kan ga magana ya baci kenan. To likita duk da dai wannan cuta cuta ne da ake iya ɗaukanta mai ita kuma kan iya yaɗa ta ta yaya mutum zai kare kansa daga kamuwa da cutar ko kuma misali idan akwai wanda ya kamu da cutar a gida ta yaya sauran mutanen gida za su yi mu'amala da shi kuma su kare kare kansu daga kamuwa da cutar eh to shi wannan cutar da eh, muddin mutum ya ga bai da lafiya abin da ya fi dace ya je asibiti a duba shi dan aka duba asibiti aka gano irin cutar ne shi lokacin za a san ya za a yi a kiyaye sauran mutane da samun cutar musamman dai wayanda suka san suna zama inda ake da cutar nan sosai don ba a cika samun shi a birni haka sai dai ƙauyuka yadda muka muka yi bayani kuma yadda mutum za ya kare kanshi in noma kake yi a daina fita da yamma da yamma yamma haka zuwa dare a daina fita in ma za a fita a amfani da safa da na kafa da na hannu a sa wajen aiki akwai chemicals ma da ake magunguna eh da ake sawa a gona da suke kashe kudan nan suka kashe kudan kin gaba da za a yadar da cutan. ina ga hanyoyin da yake nan sai dai wadda ke da shi a yi kokari a magance nashi da wuri don kan kudan ya zo ya cije shi ya kai ma wani domin idan kudan ko ya cije wadda bai da cutan kin ga ba yadda za ya dau cutan ya ba wani amma sai ya cije wadda ke da cutan ne zai dauka ya da wani amma hanyar da aka fi bi wajen rigakafin wannan cutan shine yadda za a yi a rage yawan kudan nan ta magunguna da ake sawa a daji ko a gona don a kakkashe kudan nan shine da yadda ake. To masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka inda kuma muka tattauna muka yi bayani akan cutar bacci wanda ake a turanci ake kira sleeping sickness wanda wani kuda ko kuma kwaro da ake kira tsetsefla yake kawowa. Yanzu kuma kai tsaye za mu je ga amsa tambayoyin da kuka aiko mana. Wannan ya ce ko menene ya sa in lokacin hunturu ya dawo kafafun mutane ke ke fashewa wato faso wannan abin ana gadansa ne sa'an nan wasun zaka ga kafa ɗaya ne ke yin faso wasu hanyoyi ne za a bi domin magance wannan abin daga baban gida yusuf na faɗa ɗalibi a kwalejin ilimi na tarayya da ke gombe ta likita gare ka to shi cutar faso na yadda ya faɗa lokacin sanyi aka fi samun shi kuma cikin aikin fata na mutum shine ya rike ruwa kai ya bari ruwa yaye ta kamar moisture kenan so lokacin sanyi kuma aka lura za a ga ko ina ya bushe sosai ya zama dry so abin da ke kawo fason kenan kafa zai zama ruwan da ke cikinta yana saurin fita so yana saurin fitan ba wuyan kafan ya tsatsage kuma ba abin da ake gado ba ne yadda za a magance shi shine idan sanyi ya zo ana amfani da mai a yau da kullum aka yi wanka akwai duwatsu ma da ake sawa dan goggoge kafafuwan in za a yi wanka kuma aka gama gogewa sai a sa mai ko kuma wayansu wanda suke da shi suna iya neman ruwa mai dan dimi haka a sa gishiri a sa kafa a ciki a ta wanke kafa da ko da dutse in nan ko kuma a ta shafa mai bayan an wanke kafa na'am to likita mai tambayar ya ce wanda wasu zaka ga kafa ɗaya ne ke yin faso kafa ɗaya kuma babu ko me dalilin hakan eh, to wannan gaskiya ban san dalili ba sai dai mu sake <laughs> sai dai mu go and find out akwai cututtuka da yawa da zaki ga a jiki yake amma amma duk wanda ma ke da shi a kafa ɗaya in kin duba ɗayan kafan akwai alamomi ba yadda za a ce wai ta fi yawa a kafa ɗaya ne sai dai maybe tafi muni seriousness a kafa ɗaya amma mutane da yawa kafa biyu ne suke da shi. Ta masu sauraron mu da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu. Kuma duka duka abin da zamu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a wannan shiri wato. Dr. Ahmad Sagir. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar da ke ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Shehu Adamu Rijau. Ya ce a yayin da zaɓe ke ƙara kawo jiki a Najeriya, muna kira ga duk wanda ya san bai karɓi katin zaɓensa ba da ya hanzarta ya yi hakan kafin lokaci ya ƙure. Domin dai katin zaɓen nan fa shi ne makaman talaka. Da shi ake yin amfani a zaɓi nagartattun shugabanni, sannan kuma a fatattaki bara gurbin shugabanni duk da shi. Duk kuma wanda baya da shi a ranar zaɓe sunan shi ɗan kallo. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi. Nada sabon aiji ɗin 'yan sanda Muhammad Abubakar Adamu da shugaba Muhammadu Buhari ya yi hakan ya yi daidai. Kuma hakan ya kawo ƙarshen masu cewa wai shugaba Buhari baya so ya canza tsohon inspekta Ibrahim Idris. saboda yana so ya yi amfani da shi ya cimma burinsa na tazarci kan mulki a zaɓe mai zuwa. Da fatan zai yi gaskiya da riƙon amana a aikinsa, sako daga Haruna Boda in Kaibo jihar Jigawa. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce ta ce salam sashen Hausa na murya Amurka. Gaskiya ya kamata gwamnatin ƙasar mu ta Najeriya ta gaggauta ɗaukar matakin zama teburin sulhu da ƙungiyar malaman jami'o'in ƙasar wato ASU don kawo ƙarshen yajin aikin da suka jima suna yi. Domin shiga wannan yajin aikin da suka yi ya yi sanadiyya taɓarɓarewa ilimin ƙasar. sako daga bashir kansila mai tukunya bakin kasuwa diran daji jihar kebbi da sani umar na liliya mai mai ku jihar kebbi daga nan kuma sai wasiƙa ta gaba mai cewa salam voa hausa ina kira ga 'yan uwana matasa da makauracewa shiga bangar siyasa da yawo da makamai da yage-yagen fastocin 'yan takara da doguwar cacar baki tsakanin magoya baya 'yan takara mabambantan jam'iyyu da zai iya haddasa rigima. Idan kana son ɗan takara ko baka son sa to ka yi gum da bakinka. Sai ranar zaɓe ka fito da katinka kadiri da ya yanke hukunci. Ya Allah ka kiyaye aukuwar duk wata fitina ka sa mu gudanar da zaɓuka lafiya. Sako daga Yusuf Yushu Opaki Isu Hundila. Wasiƙa mu ta ƙarshe a yau kuma cewa ta Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika rahoton da ƙungiyar Human Rights Watch ta fitar na shekarar 2019 wanda ke bayyana yadda ake take haƙƙin bil'adama a ƙasashen saudiya da china bai zo mana da mamaki ba ganin yadda waɗannan ƙasashen suka yi fice wajen take haƙƙin bil'adama a cikin ƙasashensu saƙo daga yakuji matar amadu abacha macina to a gaida maryam dauda da wasiƙun masu sauraro kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a taƙaice. wani dan harin ƙunar bakin wake ya cusa kansa cikin taron mutane a garin manbij na arewa maso gabashin ƙasar syria inda ya tada bama-baman da ke jikinsa ya hallaka kansa tare da wasu amurkawa su hudu abinda ya janyo ayar tambaya game da abin da zai faru in har dakar amurka suka janye jiki daga baki ɗaya. shugabar majalisar wakilai ta amurka nancy pelosi ta ba da shawara wa shugaba trump da ya dakatar da jawabinsa na halin da ƙasa ke ciki ko kuma ya aika jawabin a rubuce ga majalisar muddin ba an samu hanyar warware rikicin da ya janyo rufe ma'aikatan kafin ƙarshen satin nan Pelosi ta ce akwai matakan tsaro da ake buƙatar a ɗauka yayin da gabatar da wannan muhimmin jawabin na halin da ƙasa ke ciki da ya kamata a gabatar a ranar 29 ga watan nan na Janairu. Kamfanin dillancin labarai na kasar Koriya ta Kudu, Yonhap ya bayyana cewa wani babban jami'in gwamnatin Koriya ta Arewa ya isa birnin Beijing na China kan hanyarsa ta zuwa amurka inda zai zanta da kusoshin gwamnatin amurka din kan yiwuwar shirya wani taro na biyu tsakanin shugaban kori'a ta arewa kim jong-un da shugaba donald trump na amurka Prime Minister Birtaniya Theresa May ta tsira daga kuri'ar da ake jefa akan amincewa da gwamnatinta kwana ɗaya bayan da 'yan majalisar dokokin birtaniya din suka jefa kuri'ar nuna rashin amincewarsu da yarjejeniyar da ta shirya na fitar da kasarta daga kungiyar kasashen turai na eu masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma an jima idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin hadiza kyari da ta taya ni gabatar da shirin sai julie gresham da ta hada shirin ta kuma ba da umarni da injiniyanmu na yau Mr. Dan croft Zahra Aminu fage ke cewa ku kwana lafiya, ku huta lafiya.